السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين إنا ما يرقم الله سبحانه وتعالى da ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai kafin mu fara karatu a ɗaya daga cikin 'yan uwa malamai masu koyarwa a nan ina jin ranar asabar malam ahmad baba ko malam ahmad baba mai koya muku mai koyar da ku wannan na dan juma'a to alhamdulillah ya je ya yi masters ɗin shi ya yi defend a ranar yaushe ne kwana biyar da suka wuce na na'am na'am ya ya yi defense na mastan shi kuma ya samu first class alhamdulillah ah, Allah ubangi ya sanya masa albarka ya sanya alheri a cikin abin da ya karanta Allah ya amfani al'umman musulmi da shi Allah maɗaukakin sarki ah, ya samu amfana da abin da ya karanta kuma ya yi rajista na phd din shi shi ma in ya dawo ya dan shirya kwana biyu zai fara rubutu ya bugo mun daga sudan ya ce ko yau ko gobe zai dawo yawa to alhamdulillahi alhamdulillahi Allah ubangi albarka akwai mai mota lexus abuja namba abuja kuje kuja mako menene gashi nan dai eh, abuja kuje 8114 ah kuja ma abuja kuje kuje wai wai sai Allah wanda ya samu dace Allah ya kawo mu wannan majalisi namu mai albarka yau laraba inda muke karanta wannan littafi min muslim na babban shehi abubakar jabir aljazairi Allah ya nauya ya masa mizaninsa da wannan aikin da ya yi mu kuma Allah ba mu ladan bibiyan shi da muke yi yau dai muna biyu ko? da na? na uku ne yau ok ina eh, eh, eh. yau hudu ne eh, second wancan biyar ko na boko ina jin bambancin su dama two days ne ko? eh to wancan ya kare a 28 wannan ya kare kusan 30 kaga akwai bambancin kwana biyu hmm. na'am to yau biyu to Allah ya albarka yau sekon shi kenan sarkin musulmi ya yanka hukunci na waɗa atan. yau biyu ga watan eh, menene jimada ula ta shekara ta 1435 hijiriya an situlillah da Allah wanda ta yi daidai da biyar ga watan ga watan uku march kenan na shekara ta 2014 a karatunmu nan da muke yi babban abin da za ku rika rikewa ku haddace ku rike suwaye masu cin haf wannan zai taimaka muku sosai wajen rabon gado suwaye masu cin haf mun faɗe su mutum biyar ko ba haka ba suwaye masu cin one quarter mun faɗe su suwaye masu cin one over eight mun faɗe su sai muka faɗi masu cin nawa 2 over 3 mun faɗe su yau za mu faɗi wanda suke ci 1 over 3 mu yi 1 over 3 yawa yau za mu yi 1 over ɗaya masu cin ɗaya bisa shida ina fata an gane ko? ta a can akwai wanda ya biyo ni ya ce bai gane 1 over 2 1 over 3 na ƙarshe akwai sulusul baki akwai sulus akwai sulus a kasa dukiyan nan kashi uku a bawa mutum kashi ɗaya wannan ana kiran shi ya ɗauki 1 over 3 amma idan aka zo misali aka raba dukiyan nan gida biyu wani ya ɗauki half sannan half ɗin aka ƙara kasa uku sai wani ya ɗauki biyu kai ka ɗauki ɗaya ba ka ɗauki wani over three dukiyan ba shi ake kiran sulusul baƙi wato ɗaya bisa ukun na ƙarshe shi ne ake kiran shi haka za mu zo mu yi shi a nan yadda za a gane yawa na ga muku dai lissafi na sama sama ne yawa in ta gagara zan kira wanda ya san lissafi a nan ko wanda ya ɗan rike aikin banki haka ko yana ɗan kashiya haka insha ina jin irinsu za su taimaka yau a sudus masu gadon wato ɗaya bisa shidan dukiya ina fata an gane ko wayarisuhu sab'atun mutum bakwai ne suke gadon shi sab'atu fari mutum bakwai ne suke gadon wato ɗaya bisa shida dukiyan da mutum ya bari wahum su ne na farko al'ummu uwa uwa tana samun ɗaya bisa shida in kana lil haliki waladun idan ɗanta da ya mutu in kun ji an ce uba zai yi gado to ɗa ne ya mutu in kun ji an ce uwa za ta yi gado to ɗa ne ya mutu ko ya idan kun ji an ce ɗa zai yi gado waye ya mutu mahaifiya ko idan kun ji an ce ɗan uwa zai yi gado to wane ko kane ko ya ko kanwa ne suka abin nan ina fata an gane ko wannan shine to uwa tana ɗaukan ɗaya bisa shidan dukiyan da ɗanta ya mutu ya bari ɗan da ta haifa ya mutu ya bar dukiya to tana da ɗaya bisa shidan dukiyan amma da sharaɗi idan ɗan nan nata da ya mutu ya bar ɗa jikanta kenan ina fata an gane ko ko kuma ɗan ɗa tattaɓa kunninta kenan ina fata an gane ko waladu waladin au kana lahu jam'un min al-ikhwati ko shi wannan mamacin ɗantan nan da ya rasu bai da ɗa bai da mata amma ya bar kannai maza da mata ko yayu maza da mata duka a haɗe ina fata an gane da kun san in babu kowa uwa tana cin 1 over 3 amma yanzu kasancewan ɗanta da ya rasu ya bar ɗa ishu ko ya bar jikanta ko kuma tattaɓa kunninta kenan ko yawwa domin shi ma zai stepin ya zo ya tsaya a matsayin ɗa a matsayin jika kai ko ba ku gane wannan ba uwa ce ɗanta ya rasu ina fata an gane ko ɗanta ya rasu yaushe ne za ta yi gado za ta ɗauki wani over six da saraɗi ɗan nan nata ya bar ko ɗan nan nata jika ya bari jikan ɗanta ita kuma a matsayinta menene wannan yaron ɗan jika yawa domin in the absence of jika ɗan jika yana eh, eh, zuwa matsayin jika ko kuma gaba ɗaya ɗan nata da ya rasu bai da aure bai da ɗa bai da mata amma ya bar ƙannansa ya bar ƙannansa maza da mata ko ya yi maza da mata to za su hana uwa ta samu 1 over 3 za ta samu 1 over 6 sauran dukiyar eh, ƙannan shi maza da mata su rarraba daga biyu and above kannan shi da ya bari din yi ko maza mata duka zukuran au inasan maza ne zalla ya yayun nashi ko kannan nashi au inasan ko mata ne zalla a shiƙa a uwa ɗaya uba ɗaya suke wanda ya mutu ya bari auli abin ko kuma wanda uba ne ya haɗa su eh yan uwansa shi kaɗai shi kaɗai ne uwar ta haifa shi kadai sai ya rasu to amma yana da kannai da yayu a na ɗaya ɗakin ɗakin kishiyar babashi waɗancan ƴaƴan za su hana babashi direct babashi ta samu 1 over 3 ɗin ta samu 1 over 3 za su hana shi ina fata an gane ko idan kuma akwai yan uwan shi uwa ɗaya uba da ɗaya kun san su yi blokin ɗin yan wancan ɗakin to mu ɗauka babu waɗansu a duniya sai babashi shi sai ƴan uwan shi na wancan ɗakin ina fata an gane ko Auli ummin au li ummin yawa ko kuma a li eh, ummin eh, eh, li ummin wa abin a shiƙa'a auli abin auli ummin ƴan uwan shi wanda ya rasu ya bari a wani gida yawa ta yi aure a wani gu ta haifi ƴaƴa a can sai ta fita ta zo ta auri wannan mutumin na yanzu mijinta to ɗan da suka haifa da wannan mijin sai ya rasu bai da kowa cikin yan uwan shi a duniyar nan sai waɗancan yan uwan shi da babar shi ta haifa a wani gidan to su ma suna hana baban ta samu me ta samu 1 over 3 sai ta ɗauki nawa 1 over 6 ina fata an gane ko? وترثه وحدها عفوا وسواء wa وارثين او محجوبين سواء mahjubin sawa'un waɗannan ƴaƴan suna cikin masu gado ko suna cikin wanda ake rufewa akwai wanda ake blocking ɗinsu ko da ba za su ci ba in dai suna nan za su hana ita wannan uwar eh, samun eh, ɗaya bisa uku na biyu aljaddatu kaka kakar mutum ta ɓangaren uwa mahaifiyar mahaifiyar mutum kakashi mace kenan ina fata an gane ko ita tana daukan 1 over 6 amma da sharadin shi ɗan da ya rasu ɗin jikanta ɗin mahaifiyar shi ba ta nan ta daɗe da rasuwa ta daɗe da rasuwa ina fata an gane mutum ne ya rasu ya bar dukiya bai da mahaifiya mahaifiyar tashi ta daɗe da me rasuwa yanzu kakashi ce uwar mahaifiyar shi ne life ita ce take a raye kun ga za ta yi stepping ta dawo a matsayin menene uwa ina fata an gane ita kaka ba ta gado sai dai da shara in the absence of direct uwa shine kaka za ta yi stepping eh, ta, ta, dawo position din uwa kun gane sharaɗin kenan yawa illam yakul kullum ummi wa tarifuhu wahadaha in faradat wa tarituhu hada ha'idan faras idan da ya rasu duk duniyan nan bai da kowa sai wannan kakar za ta gaje shi wa in kana ma'aha jaddatun ukhra fi rutbatiha iktasamat ma'ahu ansafan idan tana da wata kaka tana da mutum ne ya rasu bai da ɗa bai da uwa bai da uba bai da mata bai da wa bai da ƙani bai da ƙanwa bai da kowa bai da bappa kannan duka sai kakanninsa biyu mata ɗaya eh, kakansa mahaifiyar mahaifinsa ɗayan kuma mahaifiyar mahaifiyarsa ina gane kun gane su biyu suka rage sai su raba dukiyan kawai sai su raba dukiyan wa in infarada wa in kana ma'aha jaddatun ukra fi rutubatiha wanda suke the same level the same level ina fata an gane yanzu misali sai aka samu Kakar shi ta ɓangaren uwa mahaifiyar shi tana nan sai can ɓangaren uba aka samu kakar kakar abin nan kaga ita wancan tana sama to tunda ba sa the same level ita wannan za ta gada wancan ba za ta gada ba saboda akwai akwai wani abin a tsakani eh shikenan tanbihun mala yace ga fadakarwa aljaddatul asliyatu kaka ta asali fil irfi idan ana cewa kaka za ta yi gado ko an ce kaka kaka kuna ji ana kaka to akwai original kaka din ita ce wanda take direct wanda ta haifi mahaifiyar mutum ko direct wanda ta haifi mahaifin mutum in kun ji an ce kaka ita ce amma wanda ta haifi mahaifiyar mahaifin mutum ina fata an gane ko? Eh, eh, kun ga wannan kaka kaka ce Ga shi ba su ake nufi ba wa amma ummul abi eh, idan aka ce kaka ta asali ita ce direct macen da ta haifi mahaifiyar mutum da an faɗi kaka ba a ɗaukan na ɓangaren uba mahaifiyar uba ta asalin kaka ta asali cikin masu gado asali ita ce wanda ta haifi mahaifiyar mutum amma wa amma ummul abi wanda ta haifi mahaifin mutum fa innaha mahmulatun ala ummil ummi fakat ana kiranta ummul ummi a haka ake ɗaukanta uwar mahaifiya ummul ummi a haka ake ɗaukanta kawai amma ta asalin wancan ake nufi so wancan tana iya blocking ɗin wancan sai dai idan su kaɗai ne suka abin nan suka kaɗaita a duniya amma inda akwai magada ta ɓangaren mahaifiya mahaifiyar mahaifiyar mutum tana nan mahaifiyar mahaifin mutum tana nan su biyu suna nan ko sannan akwai magada in between a tsakani to ita wannan ita ce za ta yi gado da waɗancan masu gado, ita wancan mahaifiyar uba ba ta shigowa sai a inda babu duk wata waɗansu masu gado sai ita da ta ɓangaren mahaifiyar mahaifiya nan ne kawai ake bata domin wannan ta ɓangaren mahaifiya ta fi ta fawa wannan shi ne na uku al'abu uba yana cin 1 over 6 yana cikin masu cin abin nan kun ga a can uwa uwar uwa ko yawa ku riƙe wannan sai uba sai uban uba haka abin yake wa yarithu mutlaqan sawa'un kana li haliki waladun aw lam yakun shi uba idan dan shi ya rasu sawa'un dan nan nashi da ya rasu yana da ‘ya'ya ya mutu ya bar ‘ya'ya ko bai bar ‘ya'ya ba one over six zai samu a kowane yanayi shi ma aljaddu kaka namiji mahaifin mahaifi kenan wa yarithu inda fadil abi faqat da annahu bi manzilati yawa a yayin da babu uban mutum direct uban mamaci direct sai kaka kaka sai ya zo madadin uba ya yi gado sai al'akhu ummi zakaran aw unsa yawa dan uwan mutum wanda uwa ce ta hada su uwa ce ta hada su mutane ne mahaifiyarsu daya ta haifi waɗancan a wancan anguwar rimi ta haifi waɗannan a kabala ina fata an gane ko yawa da tara su da tara su waɗannan da waɗancan duka suna da fawa domin mahaifiyar su ce ina fata an gane da ƴaƴan da ta haifa an mi ta fita ta zo ta haifi waɗannan a kabala ta fita tana da dukiya ta mutu ta bari waɗannan ba su da fa su yi claiming mu babar mu ce mu ne za mu yi gado waɗancan su ma fa to za su zo su haɗu sai su gaji mahaifiyarsu shine al'akulil ummi zakaran aw unsa wa in lam yakul haliki ko kuma mutum ne kamar yadda na faɗa ɗazu yana da ba mahaifiyar shi ta haife shi a nan ta haife ɗinsa can shi sai ya rasu to yana da ƙannai a can gidan ko yayu to in ya rasu za su zo su gaje shi su ne ‘yan uwa amma ta ɓangaren uwa to su ma suna gadon shi da sharaɗin yayansu da ya rasu wannan da ya rasu wanda suke uwa ɗayan ba uba ɗaya ba da sharaɗin bai da ɗa bai da ɗa idan yana da ɗa duk zai blocking ɗinsu zai hana su in lam kulli haliki abun idan bai da uba wala jaddun bai da kaka wala waladun bai da ɗan da ya haifa wala walad waladin bai da jika da mamacin yana da jika ma duk zai kori waɗancan kuma ko da namiji ne ko mace ne duk yana yana blocking insu wa bi sharti an yakuna al akhu lil ummi aw al ukhti lil ummi munfaridan laysa ma'ahu akhun li um da sharadin wannan dan uwan da wannan mamacin ya mutu ya bari wanda dan uwan shi da suke uwa ɗaya ya zama to shi kadai ne ko kuma ita kadai ne mace amma idan suka fi biyu suka fi ɗaya a shiken au uktun laha to idan suna waɗannan suna nan ba za su ci 1 over ba za su ci 1 over 6 ba ba za su ci ba na shida bintul ibni yarda mutum yana da ɗan shi ɗan na ya haifi yarinya ko waji ka shi kenan ta ɓangaren ɗan shi namiji idan ita kaɗai aka mutu aka bari wa tarifu idza kana ma bintan wahidatin yawa jika shi mace mamacin ya mutu ya bari da yar shi da jika shi dukan su mata to nan yar a can mu za ta dauki nawa half ko ba aka jika ta dauki 1 over 6 awa awil ukhtu lil ummi ko kuma misali ah, ma'a bintin wahidar laisa ma'aha akuha ya zamanto babu namiji a tare da su wala ibnu ammiha ya zamanto kuma babu dan baffansa dan baffa mutum ne ya rasu sai ya bar yarinya kwaya ɗaya to kar da a samu kuma akwai dan baffan shi dan baffan shi wanda yake ƴaƴan uba kenan to idan akwai ƴaƴan uba sannan ga ƴar shi to babu shakka ba za ta samu abin eh, eh, gaji kashi ba za ta samu 1 over 6 ba almusawi laha daraja wanda suke matsayi daya wala farka bainal wahidati babu laifi babu bambanci tsakanin guda daya wal aksar ko sama da daya fi irsi suduji wajen gadan wato daya eh, bisa shida libintil ibni au banatihi babu bambanci ina fata an gane ko wato yan mata ne ya mutu ya bari zalla ko ya ɗaya ya bari da jika duk za ta gada jika na bakwai al'uktu lil'abi, abi wato ƙanwar mutum koyar mutum wanda uba ne kawai ya haɗa uwa kowa da tashi idan kanan a shaƙiƙacin ina fata mutum ya rasu yana da dukiya sai ya bar ƙanwar shi wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya a raye sai can kuma ya bar wata ƙanwan shi wanda suke uba ɗaya ne ya haɗa na ɗaya ɗakin ina fata an gane su kawai ya mutu ya bari a duniya su kawai ya mutu ya bari a duniya to ita wancan in wannan wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ta ɗauki half ita wancan sai ta ɗauki nawa 1 over 6 amma da sharidi, ita wancan ɗin ne ya sama a ha akun abin laisa ma'aha akun abu kar ya zamanto akwai namiji a can kar ya zamanto akwai namiji a can domin idan akwai namiji ita wannan da suke kanwashi uwa ɗaya uba ɗaya da aka cire mata half to tunda wancan akwai wanta namiji akwai ƙanwata ƙarfin namijin nan yanda yake yanda Allah ya ce zai hana ta ta samu nawa zai hana ta ta samu 1 over 6 saboda zai za a raba dukiyan kawai ya yi dobulin ɗinta ya yi dobulin ɗinta zai yi dobulin ɗinta ne kawai duk inda namiji ya kaɗaita da mace a wajen gado kawai gida uku za a raba shi simple namiji ya ɗau biyu ita ta ɗauki ɗaya ko mutum ya mutu kwata-kwata ya bar iyayen shi a duniyan nan sai sai a raba duk abin da ya bari uku uba ya ɗauki kashi nawa uwa ta ɗauki kashi ɗaya wala ummin ya to babu mahaifiya babu mahaifiya yawa da mutum zai rasu ya bar mahaifiyar shi kawai sai kanwan shi da suke uba daya ta daya dakin kunga uwa za ta samu nawa 1 over 3 1 over 3 kunga wancan da ta samu 1 over 6 ba zai kai ba wala jaddun ko kaka wala waladun ko da da mutum ya rasu ya bar ɗan shi na cikin shi da kuma ya kanwar shi ko ya shi ta ɗaya ɗaki wala wala waladin ko ya rasu ya bar jika shi sai ga kuma ya shi a can ko kanwar shi na ɗaya ɗaki wala ibdin ko kuma ɗa duk wannan za su hana ta samun abin nan samun 1 eh, over 6 ina fata an gane wannan ah, waɗannan su ne masu ɗaukan su ne masu ɗaukan sudus su ne masu ɗaukan sudus to kamar yadda muka ce za mu nuna anan, idan misali